shi to waɗannan tambayoyin dama na tarbiyya ne za ka iya takura 'ya'yanka kai ina za ka daga ina kake ina ka makara kai yayi mala Allah saka musu da alheri ina za ka yanzu an daina daga ina kike wace ce kawaki mu ga wayaki zoni uba shi yadda yake karfe goma duk sai karɓo yawan 'ya'yan sai ya aje su a gabansa sai kuma goma na safa kowa zai zo ya ɗauta sa kuma ba a sa masa fin ba duk waya ce ka cire pin yawa ba security da ka in suka yi waya suka yi waya ko suka yi download wani abu kafin su wajen ubandu sun goge sai dai ka kalla online amma sai ya dudduba ya cikin wayoyin ya ga me suka ina wani audio suka zuba bidiyo din da suka yi sebin me a ciki hotunan su me a ciki kontak ɗinsu da waye da waye a gani na ce to yanzu kai baka wahalar ce ai malam wannan shine aikinmu ka sa yayanka ido sai kowa ya mallaki kansa ka sallame shi sai yaje je kuma Allah ya kama shi da abin da zai amma suna karkashin kulawar mu to mu Allah zai kama amma mutum ya yi aure ya yi gidansa ya yi iyalinsa ya yi famulinsa in gobe ka je ka ji tsoron Allah amma yanzu yana karkashin ka yana cikin gidanka yana cin abincinka kuma kuma wayarsa da security shine wani da aka wa wata yarinya ciki ya ce to ke yanzu kin sa fatin a wayaki me yasa biki sa fatin a gaban ki ba ko ina da security amma gaban ki ba security ba password nan kin toshe wayaki kin toshe nan kin toshe nan amma ki kasa toshe gaban ki ya kamata yadda kika sa security a ko ina nan ma ki sa ma security amma nan sai kika bude shi public toilet